Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Litinin hudu ga watan Maris shekarar da hudu Kafin a ji abubuwan da muke dauke da su ga mamu da kanin labarai. To hawa mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris na shirin ganawa da mamba a kwamitin da ke kula da yaki a Isra'ila Benny Gantz a fadar White House a yau Litinin. gwamnatin koriya ta kudu ta fara daukan matakan soke lasisin dubban kananan likitocin kasar a yau litinin ukraine ta wargaza wata gadar da ke dauke da hanyar jirgin kasa a yankin samara da ke kudu maso yammacin rasha kanun labaran kenan a bangaren rahotanni za a je da dakarun tsaro suka rika ba ta kashi da 'yan aware masu ɗauke da makamai a garin kumba da ke jihar yamma maso kudin kasar kamaru lamarin da ya kai mazauna garin arcewa daga yankin don tsira da rai to sojoji da suka je ran gadi gurin ne to she suka je she suka so ba ba mutane tsoro to ashe eh, su yara yan ambazonian din sojojin ambazonian din ba su da nisa da wannan wurin A can jamhuriyar Nijar kuwa rahotanni daga arewacin jihar Tillaberi da ke kan iyakar Nijar din da kasar Mali ke cewa 'yan bindiga sun kona motocin dakon mai da hallaka direbobi da yaransu akan hanyar su ta koma gida bayan sauke lodi a kasar ta Mali. To abin da ya faru mota ne an ka kone da mutum takwas. biyo mu a ciki sai a biyo mu a cikin shirin domin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan adam tare da baban gida jibrin amma fa duk sai an gyara zama an saurari kashin farko na labaran duniya to jama'a assalamu alaikum mataimakiyar shugaban amurka kamala harris na shirin ganawa da mamba a kwamitin da ke kula da yaƙi a isra'ila benny gantz a fadar white house a yau litinin kwana guda bayan kiran da ta yi na ayi gaggawar tsagaita buɗe wuta a gaza wani jami'a fadar ya ce tattaunawar da za su yi za ta mai da hankali ne kan falastinawa fararen hula da aka kashe da kokarin cimma matsar tsagaita wuta da kuma sakin mutanen da aka yi garkuwa da su hada da tura karin tallafi zuwa yankin na gaza cikin wata sanarwa Hagans ya tabbatar da zaman da za su yi da Harris da kuma mai ba da shawara kan sha'anin tsaro a fada White House Jack Sullivan da kuma mambobin majalisar dokoki 'yan Republican da na 'yan Democrat. A ranar Lahadi Harris ta yi kira ta yi wani jawabi inda ta yi kira da tsagaita buɗe wuta a Gaza. Kiran da ya kasance ɗaya daga cikin kiraye-kiraye mafi karfi da gwamnatin Biden ta yi na neman a dakatar da yakin tun bayan barkewarsa the immense scale of suffering in Gaza. Harris ta ce duba da irin girman wahalalun da aka shiga ya zama wajibi a yi gaggawar dakatar da buɗe wuta akalla ko da ya kai makonni shida ne. Gwamnatin ta Biden na aiki da Masar da Qatar don shiga tsakani wajen ganin an dakatar da buɗe wuta na akalla tsawon makonni shida don a karɓo sauran mutane da Hamas ke rigar da su a kuma ƙara tura kayayyakin agaji. a yau litinin ukraine ta wargaza wata gadar da ke dauke da hanyar jirgin kasa a yankin samara da ke kudu maso yammacin rasha dakarun ukraine sun ce harin ya kaikaici gadan ne saboda irin yadda take taimakawa sojojin rasha a kusa da kogin da ake kira chebek hukumomin na ukraine sun ce dakarun rasha kan yi amfani da gadar wajen yin jigilar makaman sojinta hukumar da ke kula da safarin jiragen kasa a rasha ta ba da rahoton aukuwar wani mummuna al'amari amma ta ce babu wanda ya jikkata sai dai ta ce ta dakatar da duk wata zirga-zirgar jiragenta na ƙasa a yankin shugaban ukraine volodymyr zelensky a ranar lahadi ya yi kira ga ƙasashen yammaci da su taimaka da tallafin da ke fuskantar jinkiri waɗanda ya ce da su ƙasar ta ukraine take a eh, ƙara kare kanta daga hare-haren rasha duk da matsalar ƙarancin albarusa da take fama da ita. China ta buɗe wani taro da ya kasance mafi girma da take yi a duk shekara inda ake tattauna al'amuran siyasar ƙasar. Taron yana mai da hankali ne wajen duba tsare-tsaren da ƙasar za ta aiwatar a wannan shekara. Ƙasashen duniya sun zira ido kan wannan taro don ganin irin tsare-tsaren da kasar ta Sin za ta shata yayin da ake kuma duba irin matsalolin da taron yake kokarin shawo kansu waɗanda ƙasar ke fuskanta. Tattalin arzikin ƙasar ta Sin na tafiyar hawainiyar da bai taɓa ganin irin ta ba cikin gwamman shekaru akwai manyan kusoshin gwamnati da aka cire su a mukamansu na sanadiyar zarge-zarge da ake musu kan cin hanci da rashawa da kuma waɗanda ake zargin su da ayyukan leƙen asiri labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan mahamud ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Kamaru. Inda dakarun tsaro suka rika ba ta kashe da 'yan aware masu ɗauke da makamai a garin Kumba da ke jihar Yamma masu kudu na ƙasar ta Kamaru. Lamarin da ya kai mazauna garin arcewa daga yankin don tsira da rai. Kamar da yadda za ku je a wannan rahoton da wakilin sashen Hausa na murya Amurka Garba Awale aiko mana. a kasar jamhuriyar kamaru musamman a bangaren yan awaren ingilishin kasar har yanzu tsugune bata kare ba wajen karfafa matakan tsaro da ma wanzar da zaman lafiya a bangarorin na yan awaren ingilishin kasar a halin yanzu dai yan bindiga ko masu tada kayar baya da sojin kasar jamhuriyar kamaru ne suke bata kashi a ƙauyen kumba Allah al'amarin ya kai mazauna wannan ƙauyuka ga yin gudun hijira zuwa waɗansu ƙauyuka maƙwabtansu. Na tambayi Alhaji ɗan Asabe ɗan asalin garin Kumbane kuma mai fada a jini a ƙungiyar na 'yan awaren ƙasar kan kome sa har yanzu ake ba ta kashi a wannan ɓangaren. Eh wato sojoji ne suka je ran gadi gurin ne. To shi suka je shi suka so ba ba mutane tsoro. To ake eh, su yara 'yan ambazonian din sojojin ambazonian din ba su da nisa da wannan wurin sai aka sai aka bude wuta to wa'annan kuma su ambazonian suka cewa duk 'yan abin nan eh, mutanen wannan garin duka su gudu kowa kowa ya ta kansa to shi ne su suka gudu suka shiga daji su kuma suka suka gudu suka abin nan suka je ta hanyar jirgin jirgin na wucewa ya kwaso su ya zo ruba su a nan abin nan a nan eh, banga. Eto eh, yanzu ah, akwai asarar rayuka da aka yi ne a can bangaren da aka yi wannan bude wutan? eh har yanzu dai ba a samu labari tabbas ba sai sojojin kansu ma suna tsoron zuwa wurin don duk inda suka ji cewa yaran nan na nan ba wani soja za a tura shi sai dai su je su su nuna dai kamar cewa sun je amma ba sa kusan kan gudun sam eh ba sun riga sun gaya musu suka su fita ba su bar musu kasan su ai sun ce musu su fita su bar musu kasan na sake tambayan mai bawa shugaban rundunar sojojin kasar jamhuriyar kamaru shawara wanda suke artabu da yan awaran dr suleiman mamman ko ya za su yi wajen dakile wannan harare da ake kaiwa a wannan bangaren eto eh, a zahirin gaskiya dai maganar da yare yanzu dai gashi dai abu dai ya gici ya cinyewa to a gaskiya Eh, abin da zan iya faɗi a kai saboda mu a ƙasar mu mun gaji ainihin zaman lafiya. Eto eh a zahiri dai muna shirya sojoji da yawa domin mu ga yadda za mu yi domin mu dakile su. Za mu yi kokari don mu cimma burinmu a kan kowa da kowa ya koma gida ba tare da ainihin mun samu wani tikas. Eto eh wannan kan kalubale ne a wajenmu amma insha Allah za mu san yadda za mu yi domin mu yaye wannan matsala. Muhammad Awal Garba. muryar Amurka da ƙasar Kamaru. An gaida garba awal masu aro ana tare ne da sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Muhammadu ya dawo da ci gaban labaran duniya. To hawa gwamnatin Koriya ta kudu ta fara daukan matakan soke lasisin dubban kananan likitocin kasar. Matakan da take shirin dauka na zuwa ne kwanaki bayan da likitocin suka shige wa'adin da gwamnatin ta shata musu na su koma bakin aiki bayan da suka shiga yajin aiki da ya kasar ayyukan asibitocin kasar. Likitoci kusan dubu tara ne suka shiga yajin aikin tsawon makonni biyu don kalubalantar wani shiri da gwamnati ke shirin aiwatarwa na kara adadin ɗaliban da ake ba guraben koyon aikin likitanci a ƙasar. yajin aikin ya kai ga an dakatar da ayyukan tiyata lamarin da ke barazana ga rayukan wato ɗimbin mutane a yau litinin gwamnati ta tura jami'anta asibitocin ƙasar don su tabbatar da cewa likitocin ba su koma bakin aiki ba kafin ɗaukar matakan soke lasisinsu na akalla tsawon watanni uku. kotun kolin kasar thailand a yau litinin ta wanke tsohuwar firayim ministan kasar yillok shanawatra kan zargin cin hanci da rashawa yayin ba da wata kwangila a zamanin mulkinta Yillok ce ta mulki Thailand daga shekarar 2011 aka kuma kifar da gwamnatinta a shekarar 2014 yayin wani juyin mulkin soji. Ta fuskanci tuhuma kan wata kwangilar dala miliyan 6.7 da ta bayar a shekarar 2013. Wannan yankun wannan hukunci galaba ce ta baya-bayan nan da ahalin shinwatura ya samu bayan da aka saki dan uwanta Taksin karkashin daurin talala wanda a da yake rike da mukamin firayim minista shi ma kuma aka kifar da gwamnatinsa. an sake shi ne bayan da ya kwashe watanni shida a gidan yari a hukuncin ɗaurin shekaru takwas da aka yanke masa an dai zargi yallock da wasu mutane biyar da laifin rashin bin ka'ida wajen ba da kwangilar wasu ayyukan da za su taimaka al'ummar ƙasar ta thailand wajen samun ababen more rayuwa. Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla masu aruka da ashagala ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar muta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka duk da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mana intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu sai a kara gyara zama a saurari shirin mu na gaba. Lamarin ya faru ne a ranar Lahadi uku ga watan Maris na 2024 a tsakanin garin ayoro da ke jamhuriyar nijar da garin Labzanga a ƙasar Mali. maharan waɗanda ake kyautata zaton 'yan ta'adda ne sun tare motocin dakon man ne kan hanyar su ta dawowa gida inda suka karkashe direbobi da yaran su kafin su cinnawa motocin wuta kamar yadda babban magatakardan kungiyar direbobi ta sdrn almuya kuba ya min bayani ta wayar telefon. eh to abin da ya faru mota hurin an ka kone da mutum takwas. E direbobi kamar su sandika sga a na kwanni and yana ciki da mambar namu na nan Biro National experience wanda ke kula da wayan kai direbobi shi yana siki Da dalge na hanyar Lume shi ma yana ciki. Da wani kamara da shi ma abokin aikinmu ne shi na Mali ne direba. Waɗannan mutum hudu ne sun rasu da yaran mota su hudu su ma tsakanin ayar da zanga ne an kai wannan abu a yanzu haka shugabannin kungiyar direbobin da abin ya ritsa da su sun shiga yunkurin neman hanyoyin ɗauko gawawakin waɗannan mamata ta yadda za a musu jana'iza a nan gida da abin ya faru tun da muna cikin wani lokaci na gwamnati mai kama mayan kasa sai da mun ka tayi minista na transport mun ka nemo a yi muna alfarma yadda za a yi mutanen nan sun ka su san yadda za mu yi mu su mu sai mu kai su gidan gaskiya wannan kun bai samu ba inda an kai abun an kone su cikin mota ta wurin da aka kone su nan mutum bai iya ta yi a dauke su waɗanda ke labzanga kuma tsakanin ayar zuwa labzanga kuma in ba soja bane mutum bai iya ta kare kanshi direbobi duka sun taru nan muna da yau yanzu muna cikin tunani ya za mu yi tunda mutum ka rasa dan uwanka kuma ka samu ka kai su gidan gaskiya ma ya gagare ka ya za ka yi Mm. Idan mu muna kira ga gwamnati in irin wanga abu ya faru san kamar direbobin nan su ma ma'aikatan kasa ne tunda suna kai wani abu ne da ake bukata. idan in tana ta zo ya kamata su ma an kai musu magana an ke musu kunji kunji kunji ya kamata su dauki mataki. Kawai yanzu ba wata sanarwa a hukunce dangane da wannan aika aika da ke wakana a wani lokacin da ake ganin alamun kura ta lafa ta bangaren da jihar Tilaberi ke makwabtaka da yankin arewa maso gabasin Mali. matsalar tsaro na daga cikin dalilan da sojojin Nijar suka ayyana a jerin hujjojin da suka ce sun dogara kansu wajen kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum a ranar 26 ga watan Yulin 2023. Sule Mumuni Barma, mayar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla an gaida Suleiman ne barma da masu da fatan za a gafarce ne wajen gabatar da wannan rahoto na Suleiman ne barma dangane da wannan rikici da ya faru a kan iyakar talabiri ta jihar ta kasar Nijar din a kan iyakar ta da Mali. Yanzu kuwa sai a gyara zama a saurari shirinmu na gaba ilimi garkuwa dan Adam. Ilimi garkuwa dan Adam. Can hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushin masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam a cikin shirin namu na yau za ku ji korafin da gwamnan jihar borno profesa baba gana zulum ya yi wa gwamnatin tarayya dangane da kudirin gwamnatin na haɗe jami'ar sojoji da ke biyu da makarantar korar da hafsoshin soji da ke kaduna wato nda accuracy is very important to the borno state hau kuma za ku je ƙarshen hirar da muka yi da kwamishinan ilimi a jihar kano da kuma wata tsohuwar gaban makaranta a jihar ta kano game da ƙoƙarin da gwamnatin jihar ke yi na inganta makarantu a jihar kin ga littafin da aka raba kwanan nan wani aka raba su ga makarantu sauransu irin ma Allah ya samu ta cokta baya yanzu nan muna da cokta mutum da biyar a aji da an ce free education ne to kenan za a dawo da ba da kuɗi na tallafi kenan ga makarantu naku baban ya ke fatan za a yi sauraro lafiya lafiya. Kalji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo a makon da ya gabata ne da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana ƙudurinta na rage yawan ma'aikatu bisa aiki da rahoton wani kwamiti da aka kafa tun a zamanin tsohon shugaba Goodluck Jonathan wanda ya ba da shawarar rage ma'aikatun gwamnatin tarayyar Najeriya domin yin tsibin kuɗi daga cikin irin wannan shawarwari dai da aka bayar shine rage wasu cibiyoyi da kuma makarantu abinda kuma ya sa aka ce za a haɗe jami'a jami'ar sojoji da ke biyu da babban makarantar horar da sojoji ta NDA da ke Kaduna. Bayan wannan ma akwai wasu cibiyoyi na ilimi da suka hada da hukumar bada ilimi ga makiyaya da kuma hukumar bada ilimi ga manya da ake tunanin haɗe su waje guda. To sai dai wannan mataki da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta ɗauka bai yi wa wasu 'yan ƙasar daɗi ba musamman ma batun da ya shafi haɗe jami'ar sojoji ta biyu da kuma makarantar horar horar hamsoshi da ke kaduna daya daga cikin irin wanda ke wannan korafi sun hada da gwamnan jihar ta borno babagana umara zulum wanda ya ce akwai bukatan gwamnati ta sake duba wannan shawara nata ta in university bill with the national defense academy borno state has been facing serious crisis for the last 15 years and as a result of this many of our children could not have access to education therefore this university is very important to the people of borno state not only to the people of borrow but to our neighboring state. And therefore, we will appeal to the president to, to look into this issue. Gwamna ya ce ko shakka babu akwai bukatar gwamnati ta duba wannan shawara ila aka yi la'akari da yanda jihar Borno da kuma yankin arewa maso gabashin Najeriya ta fuskanci matsaloli na rashin tsaro musamman ma da karkashin yaki da ƙungiyar Boko Haram da suke haramta karatun zamani zuwa wannan jami'a ya taimaka wajen baiwa 'ya'yanmu da kuma waɗanda ke makwabtaka da jihar Borno ilimi idan ma har gwamnati za ta soke jami'ar sojojin ne to kamata ya yi ma'aikatar ilimi ta dauki gudanar da shi a mai da shi wata jami'ar gwamnatin tarayya na farar hula to su ma dai wasu yan asalin jihar ta Borno sun tofa albarkacin bakin su game da wannan shawara na gwamnatin tarayya sunana malam Suleiman Hassan eh to mu kam nawa a matsayina ne wanda zan ce local mutum zan ce bar mana amin university namu ya zama ami university wanda dan talaka zai iya samu ya samu ci gaba su yi karatu inof su samu digiri wanda nasu amma aka ce an hada ya zama da nda zai wuya dan talaka ya samu so ni a nawa shawara na fi son a sunana abraham philip daga nan jihar borno maiduguri wannan shi ah, army university so da aka kikiro ta ya sake ba wa mutane damamaki da dama wadda za su su samu su ci gaba da harkokin ilimin su misali karatu but yanzu yadda aka ce za a mai da ita karkashin NDA kaga abin zai sake koma baya ne wannan mutanen da suke da burin cewa za su ci gaba da karatun ma sai ka kalla wannan burin su din ya zo ya kawo ga karshe ga babu wannan kwarjinin da cewa zan ci gaba da karatu so kaga amma an bari a hakan akwai wasu irin benefits din da al'umma suke samuwa yanzu a haka ma a karkashin karkashin wannan ita university to sai kuma jihar Kano inda zamu mu ci gaba da hirar da muka fara mako da ya gabata tare da kwamishinan ilimi a jihar Alhaji Umar Haruna Doguwa dangane da matakin da gwamnatin jihar ta dauka na inganta ilimi a jihar da kuma aniyar gwamnati na kawar da yara da ke gararan ba tituna ba tare da halartar makarantu ba ga dai a rashin hirar da wakiliyanmu baraka bashir ta yi da kwamishinan ilimi a jihar ta kano alhaji umar haruna doguwa mun gane cewar a kusan mutum miliyan hudu da dubu ɗari biyar suna zaune a ƙasar saboda mun yi cost cewa idan zaka gina waɗannan kujerun ma a dubu arba'in arba'in talatin da biyar biyar misali mace two sita misali na gida ta haka sannan ka expect da mutanen da zaka ɗauka a cikin waɗannan azuzuwan idan ka ce kai three sita kana buƙatar one point five seat one point five million seat wanda suke zaune a ƙasa kana buƙatar one point five million seat ɗauki mutu uku to ko ce idan miliyan arba'in arba'in ne in kika sa kuɗin za ta yi muna magana wajen biliyan arba'in ne zuwa biliyan sittin. to ta yaya za ku samu wannan kuɗi. ba ƙaramin kuɗi ba ne saboda abin da shi tagarin zabi a hankali a hankali da a rika yi a yi nan an gyara nan a yi nan an gyara nan amma da wani wake tabbatar da jama'a shi ne gwamna yana da commitment shi zama ya ware kashi 29.7 na budget dinsa a kan akan ilimi suna tabbatar muke cewa insha Allah in aka ce tafiya a yadda ake tafiya din nan in Allah ya dade zan Allah zuwa ƙarshen shekarar nan magana makarantu a firamare da secondary eh, da duka makarantu da zaka zama tare da eh an sa lokaci mun riga mun sa lokaci muna da lokaci mun ga sa shi ga mun cewa zuwa da ƙarshen shekarar nan insha Allah muna da ƙarshen shekarar nan mun ji zamu kokari kawai yanzu da nawa kuka yi makarantu nawa kuka akwai ba wanda mutane suke da kansu suke suka ba makarantar wurin ina batun malamai malamai muna da muna da malamai yanzu amma duk da aka abin zara mutu malamai dubu shida sannan kuma su ma ragowar malamai da ake ɗauka na normal aiki za mu ɗauke malamai dubu biyar gwamna ya ba da izinin wannan Allah da an fara an fara an yi screen ɗinsa an yi kuma da kuma kin ga littafin da aka raba kwanan nan wala aka raba su ga makarantu da sauransu irin ma Allah ya samu ta cokta baya baya yanzu nan muna da cokta mutum biyar a aji ko da kuma za su yi wani da cokta da shi kai kina aiki kayan aikin da malamai za su yi amfani da shi duk mun ta da shi eh. sai dai kuma a ta baki bakin hajiya binta abdulhamid wata tsohuwar firinsifal a jihar ta kano ta bayyana cewa gwamnati za ta iya ɗaukan wannan mataki idan har ta dage tare da zuba kuɗi da kuma jami'an da ya kamata a ta faɗakarwa ta responsibility na iyaye da jama'a akan ingancin a bada ilimi ingantacce domin samun kyakkyawar rayuwa abin da zan ce miki shine har yanzu mafi yawan makarantu a birni da ƙauye ba su da su waɗannan kaya da aka ce an yi ikirarin da akwai idan har da akwai daman magana dai ta ayyuka ne na ajai ba ayyuka na ita kankin kanta gwamnatin jihar Kano da ta da kuɗi da kuɗin lalita ta yi ba ko a bayan ma a shekaru takwas din haka tsarin yake tashin farko first academic tam da muka koma hutun da za a koma sabon hutu tun ma ba a fara wannan gaganiya ta zafi ba na, shari'a to aka saki ido da baki cewa tun da an ce free education ne to kenan za a dawo da ba da kuɗi na tallafi kenan ga makarantu tun da iyaye ba za su bayar ba to gwamnati asalin da lokacin kwankwasa festino tana ba da kuɗin tallafi daga baya sai aka zo aka yi introduction ma na rehabilitation fund iyaye su bayar kuɗin agaji da tallafi wanda yake in tsakani da Allah ne fa duk tsarin nan mafako abin fa da ya kamata kenan saboda baiwa ce da kyautatawa Allah ya bada da ɗaya daga cikin abin da mahaifi zai yi ya tarbiyantar da ɗanan har da ba da ilimi ingantacce to a takaice tun da harkar gwamnati muke magana gwamnati da ta tashi raba kayanta to wata makarantar sai a bata kwalin cok ba katan ɗin cok ba kwalin cok irin ɗan ɗari biyu na dadan yanzu ya koma ko ɗari uku ma da hamsin ne to sai a bata kwara uku irin kuma murmushashen nan ma wanda duka ɗaya daga safiya zuwa break kafin yara su fito to in makarantar mai ajujuwa goma ce to ba zai isa a cinye wa'annan periods ɗin kuɗin farko ba ma da wannan kwara uku sannan rijistar sai a samu makarantar da take da ko ajujuwa goma ko sha sai a bata kwara uku sai a ɗauki exercise book mai 40 ko 60 a bada kwara uku kwaya ɗaya biyu uku fa to kuma ma ba a tashi ba da fakayan ba sai da aka yi wannan term din na farko aka gama duk principal suna cikin tsoro da fargaba an ce ka wanda ya ashi kwaye waye waye to kuma tun an riga an san daman tsarin gwamnati ta kwankwasiya mai zafi ce za su yi aiki da cikawa a da haka ake in suka kuskura suka ce kaza to wallahi aiwatar da shi za a sai dai ka gan shi aiwaci dan billahi azim ba zan manta lo lokacin da da ni da vice principal dina muke tafiya ɗebo kaya in an yi hutu kafin a yi hutun satin farko kafin yaran su zo makaranta to an ba principal kayan aikin ta kuma na rantse da Allah a da in kin san a kura sai mu tafi da a kura mu dauko vice ina ya kara komawa trip na biyu ya kaya. To masu sauraro nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma wakiliyar mu Baraka Bashir a Kano sai jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Gresham naku babangida jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da kwa. madalla an gaida babangida jibrin da wannan shiri na ilimi garkuwa dan adam ma saro kafin mu ci gaba a sauraro wannan. Saka mai wuya. A sunana jana. Masur Dan Ali ya wannan shirin gaskiya magana shiri ne mai ma'ana mai fahimtar da jama'a mai kuma sa mutane su san abubuwan da suke faruwa a jihohi daban-daban daban akan harkokin siyasa sunana dr iman usman shehu ni ne shugaban international institute of journalism a nan abuja kuma na kan saurari shirin nan na tsaka mai wuya kuma shiri ne da kan ilmantar da al'umma kuma shiri ne da ya kamata mutane ko ina su kasa kunne su je sunana alhaji jawar hamadu sale maji daɗin ajiyar akko wannan abun fa amfani ake so a fitar tunda kai kana mulki ba ba ka so ka sauka ne kai kuma kana waje kana so ka shiga mulki ne ya kamata ka faɗa wa mutane me kake yi kai kuma da kake so ka shiga ka faɗi me za ka yi ka mai wai shiri ne muhimmi a cikin shirye-shirye da muryar amurka take yi kuma ya fahimtar kuma yana fahimtarwa idan aka samu natsatsun su kai magana to don yin wannan shiri na tsaka mai waya sai ku dinga kasancewa da tashar mu ta biyu a kowace rana talata a shirin mu na karfe shida na a agogon najeriya da niger karfe biyar kenan na a agogon mutanen ghana To madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice. To mataimakiyar shugaban Amurka kamal Harris na shirin ganawa da mamba a kwamitin da ke kula da yaƙi a Isra'ila Benny Gantz a fadar White House a yau Litinin kwana guda bayan kiran da ta yi na a yi gaggawa tsagaita buɗe wuta a Gaza. wani jami'a fadar white house ya ce tattaunawar da za su yi za ta mai da hankali ne kan falastinawa fararen hula da aka kashe da kokarin cimma matsayar tsagaita wuta da kuma sakin mutanen da aka yi garkuwa da su hada da tura karin tallafi zuwa yankin na gaza cikin wasu sanarwa gans ya tabbatar da zaman da za su yi da harris da kuma mai ba da shawara kan sha'anin tsaro a fadar ta white house jack sullivan da kuma mambobin majalisar dokokin republican da 'yan democrat gwamnatin ta biden na aiki da masar da qatar don shiga tsakani wajen ganin an dakatar da buɗe wuta na akalla tsawon makonni shida don a karɓo sauran mutane da hamas ke garkuwa da su a kuma ƙara tura kayayyakin agaji a yau litinin ukraine ta wargaza wata gadar da ke dauke da hanyar jirgin kasa a yankin samara da ke kudu maso yammacin rasha dakarun ukraine sun ce harin ya kai kaici gadar ne saboda irin yadda take taimakawa sojojin rasha a kusa da kogin da ake kira chibek hukumomin na ukraine sun ce dakarun rasha kan yi amfani da gadar wajen yin jigilar makaman sojin kasar hukumar da ke kula da sufurin wato sufurin jiragen kasa a rasha ta ba da rahoton aukuwar wani mummunan al'amari amma ta ce babu wanda ya jikata sai dai ta ce ta dakatar da duk wata zirga-zirgar jiragenta na kasa a yankin china ta bude wani taro da ya kasance mafi girma da take yi a duk shekara inda ake tattauna al'amuran siyasar kasar. taron yana mai da hankali ne wajen duba tsare-tsaren da ƙasar za ta aiwatar a wannan shekara ƙasashen duniya sun zira ido kan wannan taro don ganin irin tsare-tsaren da ƙasar ta sin za ta sha ta yayin da ake kuma duba irin matsalolin da taron yake ƙoƙarin shawo kansu waɗanda ƙasar ke fuskanta tattalin arzikin ƙasar ta china na tafiyar hawainiyar da bai taɓa gani ba wato da ba taɓa gani ba cikin gomman shekaru akwai manyan kusoshin gwamnati da aka cire su a mukamansu na sanadiyar zarge-zarge da ake musu kan cin hanci da rashawa da kuma waɗanda ake zargin su da ayyukan leƙen asiri gwamnatin koriya ta kudu ta fara ɗaukar matakan soke lasisin dubban ƙananan likitocin ƙasar matakan da take shirin ɗauka na zuwa ne kwanaki bayan da likitocin suka shige wa'adin da gwamnatin ta shata musu na su koma bakin aiki bayan da suka shiga yajin aikin da ya kassara ayyukan asibitocin kasar likitoci kusan dubu tara ne suka shiga yajin aikin tsawon makonni biyu don kalubalantar wani shiri da gwamnati ke shirin aiwatarwa na ƙara adadin ɗaliban da ake ba guraben koyon aikin likitanci a ƙasar yajin aikin ya kai ga an dakatar da ayyukan tiyata lamarin da ke barazana ga rayukan ɗimbin mutane a yau litinin gwamnati ta tura jami'anta asibitocin kasar don su tabbatar da cewa likitocin wasu koma bakin aiki ba kafin daukan matakan soke lasisin suna kalla tsawon watanni uku To madalla masu tsaro baki ɗaya kuma a nan ne za mu naɗe tabarmar shirin na wannan lokaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya ne jar kamar da tari wanda zai daidai da takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. yanzu kuwa madadin mahmud lalo da ya tana gabatar da shirin ya karanto labaran duniya sai julie ladas gresham da ta bada umarni da ba injiniyan mu na yanzu hawa sharif ki muku fatan alheri daga nan washington